shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da 14 ga watan mayu 2026 miladiya a darasin da gabata cikin wannan littafi na fito suna nisa mun kwana shafi na 78 inda malam ya kammala bayani dangane da haila wanda a yau insha Allah za mu tashi kan damun nifas wato jini na nifasi jinin nifasi shine jinin da aka sani da jinin haihuwa wato idan mace ta zo haihuwa yayin naƙuda za ku ga jini yana fita a jikinta to wannan jinin shi ake cewa jinin nifasi to shi ma addinin musulunci ya kalle shi ya ba su hukuncin da ya dace da shi bala yake to an nifasu huwa damul khariju bi sababil wilada nifasi shine jinin da yake fitowa a sakamakon haihuwa an gane ku? a sakamakon mene haihuwa ka wannan jini na nifasi kun ga sababinsa shine haihuwa ina fata ana fahimta idan ba mace za ta haihu jini bai fito ba ana fahimta ya zama ta yi naƙuda kawai ta haihu jariri ya fito sai ruwan naƙuda kaɗai ya fito ruwan mahaifa ko ruwan da ke cikin faya kamar yadda ake cewa babu jini to wannan yana nuna cewa tana gama haihuwan nan dole kawai ta wanka ta ci da sallah amma kusan wani abu ne mai wahala a ce mace ta haihu jinin nan bai fito ba ko da kaɗan ne to wannan jinin idan ya fito shi ke cewa nifasi shi kansa jinin shine nifas yana da hukuncinsa na ya hana ta gudanar da wasu ababe wanda su ne za mu ji yanzu to wasu matan fa za su zo haihuwa ba za su haihu ta gaba ba sai dai a yanka su a ciro ɗan shi kuma menene hukuncin su na jinin banjuwa jinin yana zuba ta cikin ta yana ta gabansu shi da abin da ke so nuna muku abin da ta ku ga na yi ɗan wannan matashiyan wani zai yi tunanin ko wata ce ai kowar da kila ba haihuwa ta yi ba an yanka ta ne to ko da yankawa ne dole sai jini ya fita wannan jinin dai shine nifasi wanda aka yana da hukunci a shar'anci malam ya ce tauƙitun nifas wato lokaci da aka ƙayyade ko ƙayyadajjen lokaci na nifasi shin yana da shi ko kube da shi ya ce laifi da kalli muddatar nifasi had mafi karancin lokaci na nifasi bai da iyaka a wai ga mafi karanci a ce randa ta yahu ne jinin zai dauke bayan awa daya ko bayan awa goma ko bayan kwana daya ko kwana biyu a ce wannan babu wani iyaka ko a ce su ya kai shekara a ko wata kaza ba shi da karanci ana fahimta wa qad ajma al ulama ala annaha mata ra'at tuhur malamai ko abin da suka yi ittifaki suka yi ijma'i shine duk lokacin da mace ta da tsarki ana jinin tsarki cewa jinin ya dauke walau bi qabla walau qabla al-40 ko da kasa da kwana 40 ne to annaha taqtasil wa tusalli wa ya'tiha zawjuha za ta yi wanka za ta yi sallah kuma mijinta zai iya kusantarta ina fata ana fahimta mafi karancin kwanaki kenan yanzu matar da ta haihu yau da safe zuwa yamma sai jinin ta ya dauke ta ga tsarki ta yi tsarki a gobe a jibi an ce sa malam ya faɗi wannan magana ki abin da ke zuwa cikin hankalin mata da yawa suna da yawa masu wannan tunanin shine jinin mace ya ɗauke ba za ta yi wanka ta ci gaba da ibada ba wai dan ba ta kai kwana arba'in ba ko kwana ta to wannan babban kuskure ne duk matar da ta yi haka ta shiga cikin fushin Allah da mun bata sallah kuma sai Allah ya tuhume ta akan wannan rashin ibadar da ba ta yi ana fahimta saboda haka abin da kamata mace ta sani shine jinin nan nata yana ɗaukewa to ta yi tsaki ko da a ran da ta haihu ne ko da da kwana ɗaya ne ko da da kwana biyu ne ko da da sati ne kawai abin da za ta rika kula tana wanka tana kula da kanta tana gani sai ta ga jinin ya dauke to shi kenan sai ta wanka Allah ya ce tana yin wanka za ta ci gaba da sallah har kusanta ta miji zai iya yi a shar'anci ina fata muna fahimta babu jini Allah ya ce aksaru hufa to mafi yawan kwanakinsa arba'una yauman kwana arba'in garan da aka haihu ya ce amma aksa ku amma aksa muddatun tantaziro halmar'a da samarra jihar dam wannan alifin din ta farko bai kamata a kawo ta ba ya ta zama ma aksa muddatun tantaziro halmar'a ne idan samarra jihar dam wato tambaya ce nawa ne mafi yawan kwanakin da mace za ta jira an gane ko idan jininta ya ci gaba da zuwa jinin nifasin nan bai dauke ba har kwana nawa za ta jira jinin na zuwa Allah yake ce fa zahaba jumhur ila anna aqsa muddatul lin nifasi 40 yawman jumhurin malamai mafi yawa a cikin su sun tafi akan cewa mafi nisan lokacin da mace za ta jira jininta ya ɗauke an gane ko shi ne kwana arba'in sun matak ta silo wata salli in jininta ya kai kwana arba'in bai ɗauke ba ta yi wanka ta yi kalla abinta da wannan jinin a jikinta suka ce sun kafa hujja ne bi hadithi ummi salama da hadithin ummi salama qalat tace kanatin nufasa'u ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taqudu ba'da nifasiha 40 yawman au 40 Laila. suka ce dalilinsu shine nana ummi salama ya ce mata a zamanin manzan Allah salama sun kasance suna zama a cikin nifasinsu kwana arba'in ko kuma dare arba'in saraka wannan hadisi wanda abu dawuda da imamu turmizi suka ruwaito da ibn maja an gane ko ce to su shine hujjarsu suka ce dole ta zauna adadin wannan kwanaki an gane wannan ko duk dai wato wasu daga cikin malamai sun yi sabani dangane da kasancewar hadisin hasan ko kuma da'ifi an fahimta Allah shi ne mafi sani a malamai sun rinjayar da rauninsa amma wannan ita ce hujja jumhur na cewa za ta zauna tsawon kwanaki arba'in. wannan gaba na farko kenan gaba na biyu ala yace ajma'al ulama ala annan nifas kal malamai sun yi ijma'i akan cewa shi nifasi kamar haila ne fi jami'i ma yahillu wa yahrum cikin dukkanin abin haila ke haramtawa ko take halattawa an gane ko ga wani abu nan yana zama halal tun a asali ga mace idan ta jinin haila amma sakamakon zuwan jinin haila sai ya zama haramun a'a dama ko da jinin hailan ya zo bai haramta mata ba halal ne to haka shi ma ne kafi yake idan ya zo duk abin da haila ke haramta ko da halatta shi ma haka yake kuna fahimta mala yake cewa wa yakrahu wa yundabu yakan maida ba a ce maka ruhi ne ga mai haila yakan kuma maida abu a ce a wannan mandubi ne ana mustahabi ne to haka shi ma Fasi yake an fahimta na uku shine ya an al-haid an al-iddata la tahsilu bihi wato shi nifasi ya bambanta da ainihin wato haila ta wuri guda daya ne shi nifasi ba a kirga idda da shi saɓanin haila wanda ana kirga ma mace idda da shi ta fata ana fahimta li'anna al-iddata an qadi bi wad'il haml qablahu domin ita idda tana karewa ne lokacin da ya zamanto cewa an haifi wato dan da aka haifa kafin nifasin yazo. zo saboda in aka sake ta shikenan tana cikin zama ne yanzu ita ba za a ce wai ta yi ya zo ko bai zo ba tunda ma ba za ta yi ba tana da ciki galibi mata ba su al'ada saboda haka yanzu menene ta shine ta haihu tana haihuwa yanzu da ta haihu yau din nan ta kammala idda Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna to shikenan ta kasake ta sai ta haihu yau saboda zafin ciwon sakin nan da kai mata an fahimta yau kuma kai sakin da yamma sai ta haihu to ya halatta gobe da safi ta aure ya me eh a shar'ance ya halatta in tana da dama wanda take so ko in ya rage naka kace dama ta munafuka ce tana da saurayi ko kaza a amma dai a shar'ance ba ta gama idda sai dai kawai kila wala Allah a al'ada za a ce tunda ta haihu jiya kila ana buƙatar za ta ɗan yi jego ta kaza wannan jinin da take yi a ruwan shari'a da shi ta kammala idda Allah ya kyauta saboda haka idan ta kammala ta haihu to shi kenan shi ko saki ta shi ko jinin haila ba haihuwa ba shi za a lissafa cewa jini ya zo so ɗaya ya tafi jini ya kuma zuwa ta yi tsarki jini ya zo ta yi tsarki irin wannan ana lissafa shi a matsayin idda amma shi ko nifasi ba a kirga shi a matsayin don haihuwar shi ne kawai kammala iddar to saboda haka kuma ana cewa alwada'u ne daga lokacin da ɗa ya fita a cikin mace sawa'an ta gaba ta haife shi ko yanka ta aka yi ana cire jaririn la ta yi alwada'u ta kammala idda yaro ne ta to ai ba haihuwar shi ta yi ba operation aka yi ba ah, a kare an cire ɗa a cikin ha shi kenan in ma ta baki ta amayo shi to ta kammala ƙwarai Allah ya mu dace to kun ga shi nifasi bai da tsawo abubuwa ne mai sauki wasu daga cikin malamai kuma malam bai kawo ba suna cewa ta ƙara kwana goma sha biyar zuwa kwana nawa kwana sittin an fahimta lokacin da wato take cikin wannan jini na haihuwa bai tsaya mata ba ta ƙara jira ta ƙara jira bai tsaya ba har sai da aka kai kwana ƙarfe to kada ta yi wanka ta zauna ta ainihin wato jira har kwana goma sha biyar zai kai kwana hamsin da biyar idan ya kai wannan kwanakin bai zo ba to sai suka yi hukunci da cewa jininta ya kuma jinin istihada ne da nemi magani kawai ce wanka ta ci gaba da sallanta abu ne mai wahala in lafiya lau mace ta kai kwana a arba'in jinin ta bai ɗauke ba kun fahimta wata in ta haihu yau to sha Allahu mafi yawa ta yi sati ɗaya kuga jini a ɗauke in lafiya lau ba ƙari ba wani ɗinki ba komai kamar yadda ake cewa to za ku ga sha Allahu haka ma da aka sai ta ya ɗauke mata wata kuma tana iya wucewa ya danganta kila da gwargwaron yanayin jininta da za ku ga in ya samu damar fita ko ciwo ta ji za ku ga kila yana daɗewa bai warke baki da ko kaza to irin wannan duk zai iya faruwa ku ga jini na zuba ko kuma sakacinta ba ta kula da kanta ana iya samu mace ta yin wankan jego da gangan ko ta ƙi kulawa da rufe jikinta sanyi ya shiga cuta ga su nan ci abinci mai zafi ta ƙi ƙashen ruwan sanyi ruwan ƙanƙara da irin abubuwan duk sakaci dai muman ya iya sabbaba cewa jinin ya tsayawa yadda ya dace ko kuma ta rika kwanciyar ƙasa akan An yi duka a guri Allah kyauta daga nan sai damul istihada malam ce al istihada jarayani damu min ko fi ghairi a al-hayd wan nifas wato abinda ake nufi da jarayan shine tafiya kwararowar jini a ga jini na fitowa a jikin mace amma na farko dai ba lokacin hailarta bane sannan kuma ba haihuwa ta yi ba ba nifasi bane ko ba haila take ba ko sai ta daga jini wannan shine istihaba kana fahimta malam yace au muttasilan bihima ko kuma ya zamanto cewa yana damfara da su ga yake zama damfara da su dama tana jinin istihaba jinin ciwo take yi kuma tana da ciki ba haila bane fitowar wannan jinin bai hana cikin ta ya zauna ba kuma ba zai zama mata da ciki ba dama tana sallah tana komai ta san cewa tana da wannan lalurar kun fahimta to kawai sai ta zo ta haihu wannan haihuwar da ta yi ta tsaya daga hukuncin istihaza ta koma mai nifasi to dole ne ta iya bambance jinin haihuwar da kuma jinin mai jinin istihazar ta idan ta kai kwanakin da ya kamata ta kai ya dauke shikenan jinin istihadan ta jinin nifasanta ya dauke kuma ga jini sun na zuwa a jikin ta wannan jinin da istihara haka za ta yi makanta hukunci a dama tana cikin jinin istihada kuma sai haila ya zo duk mun yi darasi akan wannan a baya to tana iya bambanci jinin hailata da jinin istihada ta san kwanakin da take ko dai a farkon wata ko a tsakiya ko a ƙarshe shikenan kwanakin sun cika shikenan sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah da wannan jinin na istihada wannan shi yasa malai yace ko jinin istihadan ya tafi tare da nifasin da kuma haila suna tare dama amma kun ga a kyala kowanne jini ba sai da aka yi masa hukuncin sa an fahimta yace wa huwa damul laysa bi ada wala tab'an tab'a hunna wala khilqa yace na ko dai ku sani shi wannan jini na istihada ba jini bane na al'ada da aka san koyaushe ana ganin mace da shi yana zuwa mata yanzu jinin al'ada shi ne aka sani jinin haila an san duk wata mace ne tana jinin al'ada har ma muna ganin mace ce za ta gabata jinin al'ada ya ce ba ta da lafiya ba haka bane ganin jininta a kowane wata sai a je asibiti sai a gano da wani dalilin ne yasa haka amma mai ganin jininta duk wata wannan ita ce lafiyayyen mace kenan ko ba haka bane to kun ga jinin al'ada sunan shi to shi ko wannan istihalan ba na al'ada bane ba a an ce bane haka kawai sai a ganshan nan sai ce wala tsaba ba a an mace bane haka a ce kullum tana cikin jini lura ce matsala ce take faruwa kamar da annabi ya faɗa jijiya ce shaidan ke zungura an fahimta sai jini ya rika zuba ya ta zuba ya ta zuba an gane ya danganta wata ya zuba sosai wata yana ɗigowa ne haka zai ta zama da gwargwadon yanayin yadda matsalar tafi malam yake cewa wato innama huwa araqun kunji ai tsallake wala fi kasa yawa ba halitta bane eh ba halitta bace wani abu ne da yake faruwa kawai zai yi faruwa da ke zai yi faruwa da kowa an fahimta wannan sababin akwai wani malami da aka tambaye shi namiji zai iya iska ba? namiji zai iya samun lalurar da jini zai rika fito masa amma ba hana sunan shi ba sai dai kawai shi ba zai hana shi ya ibadarsa ba yanzu kamar tsargiya da ake yi tsargiya ba hana ba ne amma matsala ce da ake ɗaukanta ta dalilin cuta da take da alaƙa da sanyi ko gonorrhea ko hafil ko syphilis yara da kuke kallon su suna zuwa wanka a rafi suna yara ƙanana wannan ruwan da suke shan shi to yana iya haifar musu da wannan matsala ta hawan jini ta ta tsargiya to yana da kyau a kiyaye tsargiya da kuke ganin ta hatta wata cutar tana iya haifarwa tana haifar da haifar cutar gwaiwa tana iya ma yaro ya daina haihuwa ko ta hana shi haihuwa duk matsaloli ne da yawa ina fata ana fahimta dole sai a rika jan kunnen yara akan zuwa rafi haka kawai idan yaro zai wanka ya tabbatar da ruwa ne mai tsafta ba wai ruwa ne wanda yake da matsala ba misali to saboda haka ba iya cewa to wannan jinin da ke fitowa namiji a lokacin tsagiya ko wani dalilin na daban misali me dalilin daban ana iya bugun mutum sai ya fi jini yana iya faruwa ko cuta ko rashin lafiya kun ga ba tsagiya ba ce amma wahala ce ta sa wannan ya faru to shi ma jijiya ce ta tabbata shi yasa suke ganin zai iya yi a ce istihada ne amma bai da hukunci irin na mace saboda dama shi aslan ba zai hana shi komai ba kamar da dama ita aka sani ne kawai kan faru gare ta inda dama jini ita ce take yin jini ita mace to saboda haka malam yake cewa shi arak ne wato jijiya ce ta ainihin yanke sa'iluhu damun ahmar wato zubin shi sai zama kala ne na jini ja yake fitowa lan Alahu, lahu wato bai da yankewa sai ta gani ya ta zuwa koyaushe illa inda al-ba'i minhu wallahi sai sanda ta warke sannan za ta daina ganin wannan jinin an fahimta to me hukuncin sa alai hukuncin wannan jini ta kula maratu tahira ita mace kawai mai tsarki ce akan wannan ko da kina ganin irin wannan jinin wanda ba na al'ada bane ba haihuwa ciki ba jini kawai na ta zuwa miki koyaushe ko yana dugowa ne ko zuba yake sosai to ke hukuncin kiki mai tsarki ce sau da za ki gan shi jajawur kamar kin ji ciwo yadda kika san kin yanke da hannu wannan jinin da ke zuba jaja zurko kin yi tuntube haka jinin yake tsakanin jinin haila da zaki gan shi a gurɓace ko zaki je yana da odo haka yana bashi to shi wannan jajawur ne na ciwo saboda haka wannan matsayin naki shine ke tsarki ce la yamna'uha min salatin ba zai hana ki yin sallah ba wala saumin ba zai hana ki yin azumi ba bi ijma'il ulama'i da ijma'in malamai ina fata ana fahimta kawai abinda zaki shine kowace sallah ki mata alwala ko kuma ki dan jinkirta kaɗan lokacin sallah ya dan yi gaba sai ki dan jira sai lokacin wata sallah ki dawo da wannan ki dan matso da wancan sai ki alwala ɗaya da sallah biyu zaki hada sallah biyu lokaci ɗaya za kuma ki yi ma kowace sallah ki mata alwala an fahimta to haka zaki kamar azahar da la'asar kamar magariba da isha'i asubahi ita kadai za a yi ta haka za ki rinda yi an fahimta za kuma ki rika sanya hifazatin nisa wato abin da ake amfani da shi wajen tsare jini always ne ko pass ko pad ko ma menene duka ki sa ko kunzubu za ki yi ko tsamma duka dai abin da ya sawaka gare ki sai ki toshe jinin zai fito kar ya bata ainihin wato wurin ibada wannan kenan amma tare da ƙoƙarin neman magani a yi ƙoƙari a neman magani kuma aka dace za a samu magani shi kenan sai ya daina ina fata ana fahimta amma abin da ake ce masa wato albabunaci albabunaci ana dafa shi cokali ɗaya a ainihin wato dafa a kafa shi in ya tafasa sai a sa zuma bayan an tace sai a rika sha da ɗiminsa to insha Allah zai magance matsalar zuban jini na istihada sannan zai magance matsalar ciwon ciki na mace in tana jinin al'ada tana wahala dan ciwon cikin zai zo zai magance matsalar matan da ba ta al'ada akai akai al'adan na mata wasa sai ya ga dama ya zo kun ya zo ya kwana uku wata ran ya sati biyu wata ran ya kwana kaza yana mata irin wannan tsalle tsallen dawamar shan wannan ganye insha Allah ta'ala za ka samu dawamammiyar lafiya da izinin Allah sai a kula me nace shi ka aje a samu wani ganyen da ba shi ba je na samu wata mata yadda tana fama da wannan lalurar na ciwon ciki sai ta je ta siyo magani tana dafa mata tana bata tana sha wani magani tana ta samu tana bata tana bata sanamaki na ce me ke da sanamaki wai ai saboda ka na ce lallai za ki kashe ta kenan na ce ya take da zuwa bayi ta ce ai kullum zawo take yi na ce aikin ne ta ce to ba na ce ai albabu na ji aka ta ce eh fa kamar ita ce to ta kuskure ne na ce ta yi mafa kawai ina ga taji ne a wani wuri kila ta je ta kuskura da almin ni dai na na riski wannan matsalar kuma na na ankarar to kada ke ba ki je ki siyo wani da ba abu da na faɗa ba ya suna abin da na ce shikenan akwai shako ina da islamic chemist ana saidawa ana saida na awo ana saida na sachet ne ki dan siyo ko ki dan dafa abin ki kina ga lokali ke na cin abinci table spoon ki tafasa in kina so ma ki yi da yawa zaki dafa shi da yawa ki zuba a cikin flat da zafin shi ki zuba shi na dan sa zuma amma ka a cika zuman dan daidai dai haka yau kar ta irin zakwai din nan yawa saboda haka sai ki rika sha da zafin da mun dan ciwon cikin al'ada ne in ya rage saura kamar kwana uku kina karan al'adin ke zo lokacin zaki fara sha har al'adun ta zo suna sha in Allah da zaki nemi wannan matsalar ki kasa da izinin Allah zai kuma fide ta dan ko istihaza ne ana sha zai je warkar da waɗannan matsalolin da na ambata Allah ya mace mu ba laifi bane in kika diga man habbatu sauda amma na mene in kin samu na himani yayi in ba samu na himani ba kowanne kika samu ki saka amma amma musamman inda zaki iya samun miracle ɗinsa to yana da kyau mujiza za ki ga rubuta mujiza a jiki duk da akwai fake gaskiya sai kun kula da kyau in kika samu yake da tuga shi sai kawai yayi in ki samu kuma ba komai ki sha abin ki daga ba ki iya dan sawa a murfin ki dan kwankwada shi wannan man an fahimta Allah ya samu dace malam yake cewa tawqitul istihada lokacin istihada yace shi ma idan kharaja hadha ad-damu fi ghairi waqti al-hayd idan wannan jini na istihada ya fito ba lokacin da ake tsarin al'ada ba wanda fas kuma ba haihuwa aka yi ba gaira muttasilin bihi ma ba yana da alaka da su bane haka kawai yazo da kashi yanzu dai ba al'ada kike ba ba kuma haihuwa kika yi ba sai kin san yanzu al'ada kike daga kin wanka ya wuce yanzu kira tsarki ne kawai sai da jini yazo miki shine mala yake nufi anan sai kika fala iskala fi hada ba matsala akan wannan amma idza kana jarayan hadha ad-dam muttasilan bil haidi dan ya zama fitowar wannan jini yana tattare da haira ne kaifa tasna'u ya mace za ta yi kula abinda muke cewa shine hadhihi almar'atu la yakhlu halaha min arba'a halat dole ta zama kila cikin hali hudu ana ji mai istihadan da ya haɗe mata da jinin al'ada ana tana istihada kuma ga al'ada ya zo ko tana jinin al'ada kuma ku lura a gurin shi al'adan ne yake samun istihadan domin shi istihadan kullum tana cikin shi ne to sai al'adan ya zo yanzu lokacin ta al'ada sai zo Allah ya ce ba za ki da mutu hali hudu ba ko ɗaya ko na biyu ko na uku za ki faɗa wani wuri Allah ya ce na farko sai ce in ma an ta kuna za ta adatin ma'arufa ko dai ya zama to matan nan to ko dai barin shi kamin ce wanda da shi haba to ko dai ya zama kina da al'ada sananniya an fahimta kina da al'ada sananna kika sani ana kin san cewa duk ƙarshen wata kike yi kin san cewa farkon wata kike kuma kin san kwana biyar kike yi kin san wannan farkon wata ne a ƙarshen wata ne a tsakiyar wata ne duka kin sani yace ta'rifu qadra haidatiha kin san gwargwadon hailanki fa hadhihi irin wannan matar in ce haka to tantaziru qadra haidataha zaki jira wannan gwargwadon kwanakin hailan naki ne zaran jinin hailan ya zo duk farkon wata ya haɗe da jinin dama na ciwon da kame ki kawai da zaran farkon wata ya sai ki daina sallah yanzu jinin al'ada kike an fahimta kwana biyar dama kike sai bayan kwana biyar a ran na biyar yake ɗaukewa ki wanka saboda ka sai ki wankan kuma yake ci gaba da sallah yanzu kin yi wanka kin gama al'adar haka ake an fahimta yanzu wannan wadda ta sani kenan ta san kwanakin ta san kuma lokacin a ƙarshe take a ƙarshen za ta yi haka kuna fahimta mala yake cewa sun matattasil wa tusalli wa ma za da ala haidatiha da abin da ya ci gaba da tafiya bayan kwana biyar din nan naki kike al'ada na buga misali da kwana biyar ne Allah ya ce to fa huwa damu istihada jinin istihada ne ba jinin haila bane so dama ka kallon shi wannan zai hana ki sallah zai hana ki komai laisa bi haidin malam yace ba haila bane wannan fa an Aisha radiyallahu anha an samu hadisi daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda qalat take cewa inna umma habibata salat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umma habibata tambaye annabi alaihi salatu wassalam akan jini qalat Aisha nana Aisha sai take cewa ra'aitu markanuha mala'ana daman tace wallahi naga ainihin wato abin da take sawa ma'ana kamar kamfai kamar fan kamar wane ne an fahimta ya ce wallahi ya cika da jini ta ce fakala laha rasulullah annabi ya ce mata sun da ta sai wannan tambayar annabi abin da ya ce mata shi ne qadra ma ma kunti ne ko ma kanat tahdisuki hayratuki ki zauna gwargwadon adadin kwanakin da hailaki take zama da ke sun maktasili wa salli sannan sai ki wanka ki sallah kuma kamar dai wannan bayanin da malam yi da farko idan kina kwana biyar ne haka zaki zauna kwana biyar in sati ɗaya kike sati ɗaya in kina kwana kaza duk gwagwaron kwanakin wannan fa ana magana ne akan mace ta farko wanda ta san kwanakin hailarta ta san adadin wanda yake zuwa mata lokaci da kwanaki duka ta to sai mace ta biyu ya ce wa imma an ta kuna mar'atu la ta'rifu haidataha kuma ya zama mace bata san ma hailan nata ba ta san yaushe yake zuwa mata ba ita dai kawai aka take kara zire da ban so in kausa su magana ne da sun ce ita haka take kawai ta zaman torogo rogo an fahimta dan a ce baki san komai na hailan cewa sai dai kawai wai sai dai kawai in kin ga jini kawai shi kenan. irin wannan matar sai ta tafi gidan biki kawai ta yi fashe fashe da jini ta ɓata kayanta da ta je makarantar islamiyya ko ba su ba ne rukukan yi min dariya ina yaro ban manta ba ni ya faru a makaranta wallahi ya eh to ai yanzu ya riga abu ne da zan ni ina fuskanta muku ne ba wai dan kuma dariyan ba ma dan saboda irin wannan izinar makaranta ce da uniform da komai har kaya mata mace ta zo jinin al'ada ɗaliba a aji ni kuma ba san abin hankali na amma bai hankali na ji kai cewa ga wani abu da zai iya faruwa da ita wani sai kira aka kika ji ciwo haka haka da mata sai daga baya da aka yi ta noke-noke ne sai na gane cewa ai ga abin da ya faru to kuma irin wannan matsalar ita ake gudu da ake cewa matan alhazai kar su sa fararen kaya in za su je aikin haji kar su sa kaza makaranta ma haka irin wannan abin shine zai iya faruwa da ya kamata a ce mace Allah sarki eh Allah sarki Allah sarki ta iya ba da ansa ba shi nan ba to saboda haka jama'a a matsayin ki na mace ki yi kokari ki san yaushe ne al'ada ki take zuwa yanzu misali yau din nan yau muna sha hudu ga wata haka ba ne? to wacce yake zuwa mata a tsakiyar wata sai al'adan ta bai zuwa a yau sha hudu dama ɗabi'ar jini ai ko kiga ya rage kwana ɗaya ko ya dan matsa kwana ɗaya ko ya zo a discret haka zai iya yi kuma kina nan da a tsakiyar ki ba matsala ne to a yau sha hudu ga wata da kike iya tsammanin cewa jinin ki zai zo sai kika tashi za ki fita anguwa dan Allah za ki fita da fata jikin ki ko ba za ki fita gashi da ajakanki ko da ta kwana saboda kin san akwai wani abu da kike jiran shi da zai iya faruwa ba laifi wani zaki iya zuwa inda za ki je ki gama uzurin ki ma ki dawo ki ga komai ba amma ke kina da hankali kina da wayo kin san me kike yi shi ya same ki a gida shi kenan ta ba kina gida amma matsalar sai ya same ki a inda kike ya zaki bi kila kin je fita ne sai kika ce bari in kama ruwa sai shiga ban dakin su zaki kama ruwa ko kike ga jini ya zaki kike fito kina cewa matan gida Allah ko kina da always ko kina da auduga ko da Allah a taimaka mun alhalin ba ta da shi kila ba ki da kuɗin da zaki aika a siyo miki ke ma kuma kowa yanzu sai ya san kina jini amma kina da abinci dama da zaki ɗan shiga ki bakale shi kina kiki kike dauko abinci gara kanki kin da abin da ki fito kin tsaftace mata bayinta bata ma san da ya faru ba zo ki zugum kawai kuma ba kya sallah ki a ai kenan har ga ta sani to amma bai fi wannan ba amma ta ku ga akwai wanda ba ba san komai ba waɗannan gaskiya za su da wayo wanda za ta zama ta sai dai in ta ga jini sannan kawai shi kenan ita sai ta zama tana jini to malam yace ce ita wannan tabin irin ta ce ba ta iya komai ba amma ta ce wa tastati'u damul haidi amma fa tana da dan wayo a wani wuri ita tana iya bambanta jinin hailan da jinin ciwon ana tana gane wannan jinin ya canza kala tana gane wannan jinin gajawur ne amma ba ta san lokacin zuwan ba kawai yace to ita wannan mata fatanzuru ifatanzuru ila dami haidiha sai ta duba ta rika ganin jinin hailanta in ya zo da ta gan shi ya gurbata to fa tatruka sala sai ta daina sallah summa taktasilu taktasila kai sai ta wanka wa tusalli ba'da idbarihi sai ta wanka ki sallanta bayan wannan jinin na haila ya juya tunda tana iya bambance jinin an fahimta Aisha Aisha har yanzu daga ينزل aisha Allah ya kara mata yadda tace ja'at fatimatu بنت abi حبيش na na fatima diyar abi hubaishin tazo bidan nabi sallallahu alaihi wasallama fa qalat ya rasulullah inni mar'atun astahadu ni mace ce ina yawan istihada fala athuru bana tsarki afa ada usala shin zan iya daina sallah ne qala yace la ba za ki bar sallah ba inna ma zalika irqun wannan jinin al-istihada yake jijiya ce walaysa bi haidin ba haila bane a idan akbalat ki idan hailaki ta zo miki a lokacin kina jinin istihadan nan da isfalata sai ki daina yin sallah wa idan akbarat dan kuma ta juya fagsili sai ki wanka an ki dam ki wanke wannan jinin fasili an ki dam sai ki wanke wannan jini summa salli sannan sai ki sallanki kun ga wannan mata ta biyu kenan mata ta uku shine wa in ma an takuna almar'atu mubtada'a ko kuma mace ta zaman to ita yanzu ta fara jinin hailan ma ba ta san komai ba yanzu nan kila yar shekara tara ce a kila yar shekara goma ce sha ɗaya sha biyu yanzu ne ta fara jinin al'adan ba ta daɗe tana yi ba ana fahimta to me zai faru ya ce to ita wannan lam yasbut da hal haila wato ba da can ba ta fara hailan ba kawai duk tana cikin jinin ciwo ne wa yusahibuhu damu istihada illa wa yusahibuhu istihada ya ce to ita wannan tana sai ya haɗe da sai jinin hailan ya zo ya haɗe da jinin istihada to fa hiya ghairu mumayyiza addabul hayl ba ta iya bambanta jinin hailan ba dama ba ta saba ba yanzu ne abin ya zo to fa haza tubna ala hali aghlabin nisa ita wannan za ta yi gini ne na hukunci ta akan halin mafi yawan mata in kana al fi halin nisa'i hawlaha idan ya zamanto galibin matan da ke kewaye da ita a unguwarsu ko a garinsu shine an yahid an yahidna masalan fi shahari sittatin aw sab'ata ayyam yawanci matan garin su kwana shida suke jinin al'ada ko kwana bakwai an fahimta to ita ma hukuncin ta sai ta kwana shida ko kwana bakwai kuna fahimta fa innaha tanzuru min ibtida'i haidatiha sittata aw ta ayyam ita ma daga farkon hailan nata sai ta zauna kwana shida ko kwana bakwai wata atabiruha ayyamul haidi sai ta dauka cewa wannan shine kwanakin hailan nata wa bada ha bayan wannan kwana shidan ko kwana bakwai sun wuce tagtasilu sai ke wanka wala ibrata biddami ba'da zalika babu damuwa da jinin da ya ci gaba da zuwa mata bayan wannan wankan fa innahu istihada jini ne na istihada malai yace wa qad da annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala li hamnatu binti jahash ya tabbata annabi ya ce wa hamnatu binti jahash innama hadhihi rakbatun min rakabati ash-shaytani ce wannan jinin na ciwo na istihada zungura ne daga cikin zunguran da shaidan yake yi ta hayyadi ki rika yin haila sittata ayyamin kwana shida aw sab'a ko kwana bakwai fi ilmin lahi a cikin ilimin Allah an gane ku me ma'anar wannan a cikin ilimin Allah kawai zaki zaba ne a cikin kwana 30 na wata ko kwana 29 kice na zabi karshen wata duk in ya rage wata kwana an kai 23 a saura bakwai ya kare ba sai ki ce to bakwan karshen nan sune kwanakin haila na kika zaba a cikin ayyamillah ba ki ce kin zaba farko daga ɗaya ga wata zuwa bakwai ga wata kina jinin al'ada kina zuwa shida ga wata ko kin zaɓa tsakiya daga goma ga wata har zuwa kwana shida ko kwana biyar ko kwana bakwai na amma fa adadin yana dogaro ne ga galibin matan da suke inda kike rayuwa ku fahimta idan galibin matan kwana uku suke yi to ke ma kwana uku zaki nema idan galibin mata kwana ɗaya suke yi to ke ma kwana ɗaya zaki zaki ku fahimta da sauraka annabi ya ce ka zaɓa a cikin ayyamillah an gane ko ta ainihin wato yi wannan aila sun mazgasili sai ki wanka hatta idza ra'aiti annaki qad tahurti har sai kin ga cewa kin yi tsarki wastaqanti kin tsafta to kulli an gane ko kai kanti ne ko wastaqaiti kin samu yaqini to kulli arba'an wa 20 laila sai ki rika kallon ki kwana 24 kenan kin zaɓi kwana nawa kenan shida yace au salasan wa na kun kwana uku kin zabi kwana nawa kenan bakwai wa ayyamihinna da yinin su gaba daya wa sumi kuma ki azuminki fa inna zalika yajziki hakan ya gamsar da ke ya ishe ki wa zalika haka za ki rika yi fafali kulla shaharin ki rika yin haka a kowane wata kama hidin nisa kamar yadda kowane mace take haila wa kama tsohurna kamar yadda suke yin tsaki suma limiqati haidihinna a lokacin da hailar su ya zo musu wa hinna da lokacin da tsarkin su ya zo to a ta hudu mata ta hudu kuma malam yace wa qiyat halatun ukhra sai ya zama akwai wani hali na daban shine wa hiya an takuna almar'atu nasiyatan li'adatiha qadran wa waqtan mace ya zama ta sani da a farko amma yanzu ta manta ita ta manta lokacin kwana nawa take yi ne koko farko ne koko kashe ta yace wala tastati'u tamyiz al-hayd min al-istihada kuma ba za ta iya bambanta jinin haila da istihadan ba ulama fi hadhihi aqwal malamai suna da hukunce hukunce ko maganganu dangane da wannan mata wasu suka ce azharuha mafi shahara ko mafi bayyana cikin maganganun malamai suka ce anna hakal mubtada a ghairal mumayyaza hukuncin ta ɗaya da mubtada a wacce ta fara wacce ba ta iya bambance jini an fahimta ita allati taqaddama hukmuha wanda hukuncin ta ya gabata wallahu ta'ala a'lam ita ce mace ta biyu kenan ko ko mace ta uku ce ta uku ce ku kuna gane karatun kuwa eh za ka kan ake magana sai aka ce wace ce muktar da abda ake magana ta biyu ko ta uku wadda take hukunci irin nata ta uku ko ta biyu har ta ta hudu ba ina nufin a ina miki ba a muna maganar hukuncin ta hudun ne zaura ka hukuncin ta kamar malamai suka ce malamai sun yi maganganu da yawa a kanta amma wanda ya fi shahara shine cewa hukuncin ta ɗaya kamar da iri ɗaya da na uku kamar mubta da awar da ta fara shi da kawai Allah ya datar da mu Allah kuma ya ba mu ladan abinda makaranta ne ne. Bar mu karasa akwai sauran ɗan kaɗan saboda littafin zai ƙare yanzu zarar mu gama littafin mala ya ce a hakamul mustahada hukunce-hukuncen mace mai istihada na farko mala ya ce al-mustahada su fi hukumin tsahira macen da take istihada ta ita mai tsarki ce sai farko kenan wala ya haramu alaiha shay'un mimma ya haramu bil haidi ba abin da ke haramta a kanta cikin abin da yake haramtuwa sakamakon haila ita ba abin da yake haramtuwa a kanta na biyu shine al mustahadatu tasumu wa tusalli mai istihada ta ce azumi za ta yi sallah wa taqra al qur'an za ta karanta qur'ani wa mushafi mushafa za ta shafi al qur'ani wa tasjudu tilawa za ta sujjada tilawa wa Shukri za ta sujjada godiya wa ghayriha kamar sauran jama'a wasu abubuwa yace kamar qahira bil ijma kamar mai tsarki sai dai kamar yadda malamai suka faɗi ita wato tana da bambanci da mai hailan wurin tilawa ita mai haila aka ce za ta fara safa a hannunta ko amma ita wannan za ku ga ai maganar safa ba kwata kwata saboda ai hukuncin tsarki take da shi daga nan sai na uku ana yace la yarjamu lil mustahadati an tatawadda li kulli salatin kunji ba dole ne mai haila sai ta yi ma kowace sallah alwala ba dole bane lil istihada ana mai yace li ba'fil alwari da fi zalika saboda raunin hadisan da suka zo kan ta yi alwala din bal ta tawadda li ayi adadin min as-salawati zati alwala ne na kowane adadin sallah ha ga ainihin kamar sauran mata min as an gane ko tamaman cikakke ma dama lam yanta kidu a ha matukar alwala ta bai ba kar ma'ana ta yana nufin in kike sallar azuba yanzu kina istihada dole ki tana nan kawai zaki azhar in ma bata warware ba zaki yi la'asar in ma bata warware ba zaki yi magariba ku fahimta ne abin da yake magana akai yace nan aula amma abin da yafi wal afdal kuma yafi falala shine an tatawadda aw tafsila li kulli salatin tayi alwala ko ce wanka ga kowane sallah alwalan nan ya fi a kan kowace kan yin wanka an gane ko Ya ce li hadithi Aisha radiyallahu anha haka ne ba ya tsallake ba kuwa ina wurin ne li kulli salatin ko li hadithi Aisha ita umma habiba ba sab'a sinin wato ita umma habiba tana ta jinin istihada tsawon shekara bakwai tana fama da wannan lalura ta qalat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika ha an tafsila annabi yace ce wanka hadha arqun wannan jijiya ce fa kana taftasilu li kulli salati sai zama tana yin wanka kowace sallah za ta yi amma da wahala shi addini an gina shi ne a cikin sauki ba wahala ba sai zaka ta yi alwala yafi ko kuma magana da na fada da cewa ta hada sallah biyu da alwala guda daya na hudu shine yajuzu lil mustahabati an jami'a zawjaha ma dama fi ghairi waqti al haidi ya halatta ga mace mai istihada mijinta ya kusance ta matukar ba a daidai lokacin da take wannan jinin al'adar bane ko da da wannan jini na istihada mala yake cewa wa in kana damu jariyan ko da jinin yana yana fitowa wa huwa qawlu akthar al ulama wannan shine maganar mafi yawan malamai sai na biyar mala yace yuzuru lil mustahabati an tata'akifa fil masjidi mai istihada za ta iya shiga itikafi masallaci an gane ko fa ana aisha ta radiyallahu anha qalat an samu daga nana aisha Allah ya kara mace ta take cewa ita taftu ma rasulullah tace nayi itikafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ah, a ya ce kenan ai eh, ta fat kenan ta ce ai eh, ta fat ma rasulullahi sallama alaihi imra'atun min azwajihi wata mata cikin matan annabi sun yi kafi tare da shi kanat tara damu ta kasance kuma tana ganin jini wasufratu wasfi tahta ta wa hiya fi salli sannan akwai sufra wasu wato shimfiɗa ƙarƙashin ta ta yi kunzugu kuma tana ainihin wato yin sallah وقد قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم imam an-nawawi ya nakalto a cikin sharhin muslim ya nakalto al-ijma ala anna al-mustahabata fil itikafi ka cewa ita mace mai istihada a wajen itikafi hukuncin su ɗaya da matar da take da tsarki kamar ma da ciwo ne Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abinda muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki shi ya fi mana wa alaikum wannan jinin istihada ne dole su ci gaba ai halar tana zuwa halar za ta zo amma dole su ci talar ba za su cire wa wace su zarce zai su nemi magani kawai su suka bata sun yi family planning ba su nemi shawarar likita ba malam ta ce assalamu alaikum malam kamar mata da suke gida idan liman ya kira sallah masha liman liman ke kiran sallah za mu iya yin sallah ko sai liman ya fara sallah sannan ya za mu yi da zarar latani ya kira sallah lokaci ya yi kawai za ki sallah ko da ba a kira sallah ba inda ke san lokacin ya shiga ba kun za zaki kira sallah ma ladan na kiran sallah shi tunda ke ba sallah za ki ba kawai dai kiran sallah shi kuma yana ga miki lokaci ya yi ne su ba sai kin jira masallaci ya tada ba ki yi sallan ki yau za kuma ki iya bari kina nasun shi ma kina naki amma ki ba ki alaka da masallaci kawai lokaci ya shiga ki sallah ban gama da wannan ba barin karasa wannan ta ce assalamu alaikum malam tambaya na wannan satin ina wancan satin ina nufin tare ake kawo mana abincin da na ake kawo mana abinci da nata ya kare sai ta tsine zaran nata ya kare kun tana da wannan tambayar ko sai ta tsine wa abincin tunda su ce haka ne ko mene tunda tana haka ko aka kawo mana namu bi kare ba ya matsayin namu abincin mu ma kenan ina na ta same shi ko kuma za ka same na ba ku ba ku ruwan da shi wannan an fahimta kuma ni abin da ka nake dariya saboda tambayar ta mutum da yake rika Allah ya taimaka sai ta yaga takardar ɗaya shi sai da bulu ɗaya sai da baki a wani gane rubutu kairan insha Allah na me tambayi shi

ba a bin liman sallah yana masallaci kina gida sai in kin zo masallacin sannan za ki bi shi amma kina gida ba sahu ne ya fito ya kawo har gidan ba saboda ka baki da sallah dole ne sai kai za ki kina sha'awar bin liman sallah ba wanda hana ki zuwa masallaci zo masallaci ki sallah kina baya ko ta mata da tijuwa ce da ita da ko 'ya'yanta ne ko suwaye a masallaci kullum tare muke sallah asuba da su za ta zo ta yi jam'i tana baya ban taɓa ganin ranta ban ganta a masallaci ba to waye hana ki zuwa da asuba fa wallahi in zan makara ma ita zan ganta kuma na makara ta zo da wuri in ma na zo da wuri dai tana nan dai to ba wanda hana ki zuwa saboda haka sai a gida zaki to ke zaki sallance ka, babu ki dawa da masallaci idan ko za ki bi liman to maza ki taho masallaci ne to amma kika yi sallah kika bi liman daga gida ba ki da sallah ƙwarai da gaske sai ya gyara sai ya gyara kawai sai ya gyara a tuba a yi nadama na wa alaikum salam bismillah bismillah ba ta sallaman ne A ce na fara gani wa alaikum salam shikenan sai ta jira har ta fara jini idda ta za ta yi tsawo in ta sai bayan shekara biyu ɗan za ta yaye shi ta fara jini sai bayan shekara biyu sannan kuma sai jinin ya zo tsarkin ta yi hasso uku an fahimta sai ta yi tsarki ai mu ba mazhaban malikiya muna itibarin tsarki ba ne duk da ku za ku kiran jini jini jini amma tsarki da shi ake itibari shi yasa addinin musulunci ya ce a saki mace li iddatihinna ai saki a cikin tsarkin da ba a sadu da ita ba idan mace tana cikin tsarki yanzu mijinta bai kusance ta ba kun fahimta to sai sake ta a shakance wannan tsarkin da ya sake ta a ciki tsarkinta na farko kenan haka ake ko fahimta jinin al'ada in ya zo mata tana gama wanka ta shiga tsarki na biyu kuna lura idan jinin al'ada biyu ya zo to ta yi jini na biyu tana shiga ji tsarki na uku shi kenan haka ake yi eh gobe ya kara <laughs> to amma ba wai jini ba akwai wanda suka tafi akan jini so shi da abin da nake magana amma kamar wannan kes ɗin in tun da ba ta yi za ta je ta sha magani ta ce jini ya zo ba ya haƙuri ta ci gaba da shayar da ɗanta kila ma Allah ya karkato zuciya shi haƙura ya ce to ya mai da ita an fahimta shi kenan sai ya mai da ta ga wata tambaya nan malam dan Allah bayani za a mana game da bayyana karatu karatun sallah mace mace tana bayyana karatun sallah kamar yadda namiji ke bayyanawa tana asubtawa yadda ke asubtawa sai dai akwai bambancin daga murya mace ita muryar ta za ta yi ƙasa za ta ji yadda ta ne sai wanda ke cikin ɗakin ne zai ji muryar ta tana yi ko mijinta an gane ko ba wai a jiyo daga nesa irin yadda namiji ake jin muryar in yana karatun sallah ba haka mace take yi amma duk inda ake daga murya ta daga murya ake a bayyane ita ma za ta bayyana inda ake asirce za ta asirta sannan za ta tsaya ne kafar ta tsaye haka ba haka za ta yi ta kafa kamar yadda ake cewa ba kamar ta yi a attention ba haka za ta yi wai ana yin haka saboda kada tana sallah wai sai jini ya taho jini ya zo ba sallar ta ba ba to me yana ta da matsayawa haka za ta tsaya ne kawai yadda take tsaya normal tsayuwa haka ake Allah ya shigar da mu. Cewa malama ce ta ƙarshe. a siyas din su ma ba za su yi sallah ba har sai jinin ya daina na kasan da yake fitowa in dai an gama jinin kasa ya daina fitowa to wannan dugowa da yake wannan sayin din shi ba zai hana yi sallah ba amma dai sai ta yadda zai zama a lafiyance ba za su ciki ba kar ta zo ta ci za ta tafi ruku'u ya bata dinkin bai wannan ba sai maybe ta rika yi daga zaune ko daga rigingine gwargwadon ɗaya da za ta iya ba zai cutar da ita ba na ce ita ce ta ƙarshe kuma na jo su. sai ban baki ban baki izini ba ha dan labari da makaruhi ne mace ta sallah babu riga a jikinta kawai sai hijabi makaruhi ne gaskiya ba haramun bane ba makaruhi ne bai kamata ta yi ba ya kamata ta sa riga a jikinta ko ya karma ce sannan ta saka hijabi na malama Eh. ba haka ba ne ba laifi ba ne yadda ya sallan isha'in su tashi kuma ya magarban a lokacin haka ya yi ya samu wani jam'i ne suna yin jam'i suna magarba ke bi ba zai ba masu isha'in ba an fahimta amma in ka zo karis kafi fi kuɗi ka samu shi zaka sallata an gane ko sannan daga baya sai ka tashi ka kawo wadda ba kai mu Allah ya datar da mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin